ya tabbatar da cewa bawon kankana yana taimakawa wajen magance cututtuka guda biyar bawon jini hypertension sanyin koda pyelonephritis rashin fitar fitsari urinary tension basar ɗan ciki constipation kumburin jiki dropsy binciken ya ce mai ciwon hawan jini zai zuba teaspoon na garin busasshen bawon kankana cikin ruwa gwargwaron kofi ɗaya ya ɗora shi akan wuta yana fara tafasa sai ya sauke shi ya sha sau biyu a rana teaspoon ɗaya kenan safe teaspoon ɗaya yamma na tsawon wata ɗaya suka ce mai ciwon koda kuma ya yayyanka bawon kankanan ya samar da cikin kofi ɗaya na bawon kankanan ya zuba shi a cikin tukunya ya kwara ruwa yana ba shi wuta yana jujjuya shi har sai ya dafu sosai ya ragwabe ya cure ya zama kaman kulli sai ya juye shi a cikin kwalba yana shan cokali ɗaya babba kafin ya karya kullum da safe na tsawon sati uku Mai basar ɗin ciki kuma da riƙewan fitsari da kumburi su kuma su yayyanka ɓawon kankanar hakanan su samu tumatir su yayyanka a sama sai su gawaraya tumatir da ɓawon kankana su ɗora akan wuta su dafa shi na tsawon minti biyar daga nan sai a ɗibi kofi ɗaya a sha sau ɗaya a rana na tsawon sati bakwai binciken ya nuna cewa in dai aka yi amfani da ɓawon kankana ta waɗannan hanyoyi akan waɗannan cututtuka da izinin Allah ana samun lafiya babban likitan nan Hamdi Damardash ya kawo wannan bincike a cikin littafinsa mai suna alistishfa'u istishfau bil Fawakih wal Khadarawat. sarki ya samu dace ya baiwa duk wani mara lafiya lafiya